This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Laraba takwas ga watan janairun biyar kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga zahara da kanun labaran. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar ko mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ko kuma gabas ta tsakiya za ta shiga tsakar wuya. wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yankin yammacin china da kuma yankunan ƙasar nepal inda akalla mutane 126 suka mutu shugabar kungiyar agaji ta red cross ta bayyana manufofin kungiyar a kan siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa masu sharhi akan al'amuran diflomasiyya sun buƙaci sabon shugaban ƙasar ghana ya sa baki a cikin rikicin ecowas da ƙasashen nan uku da suka balle daga kungiyar. Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya. Shi kuma sabon shugaban kasan da ya kware kan lamarin diplomasiya da tsara sarfi da karfi da yin amfani da diplomasiya kan da za a shawo hakkun kuma doki kasashe guda uku da sun an bukace su. Sannan za a ji cewa wani rikici da ya sanadiyar kisan mutane tara a jihar Ondo ya kai ga sanya dokar ta ɓaci ko me yi zafi haka fada ne wanda ya kama na kotis sun nan ne wato matsafa to abin ya faru ne tun shekara kamar sha shida da ta suka kauce so ya taba kashe to amma yana ta guje-guje yana kawo karshen abin. don wajen nila din da an zauna an yi sulhu idan an yi sulhu cewar komai ya wuce ya wuce sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna to wannan zaman da ya yi shine da aka samu dama aka ji a kashe shi bayan nan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar kuma shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan batun nadin sabon shugaban kasar Ghana. To amma duk wannan sai bayan mun je halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsakami wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu. Trump ya ce ba na so in yi katsalandar a tattauna yarjejeniyar amma idan waɗanda aka yi garkuwa da su ba su dawo gida ba kafin na kama aiki to gabas ta tsakiya za ta shiga tsakami wuya ba za ta karkewa hamas galau ba maganar gaskiya shine ba za ta karkewa kowa da kowa galau ba ba sai na ƙara maimaitawa ba ya kamata a ce tuntuni an sako waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya bai kamata a yi garkuwa da su ba tun farko bai kamata a kai harin ranar bakwai ga watan oktoba ba wakilin trump na musamman a gabas ta tsakiya steve witkoff wanda shi ma ya jawabi a takaice a wani taron manema labarai a malago gidan trump ya ce yana sa ran kai ziyara katar a ranar talata ko laraba amma bai bayyana wanda zai gana da su ba a ziyarar tasa a yankin Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a Tibet. Wasu da dama sun makale yayin da gwamman ƙananan girgizar ƙasa ta afku a yankin mai Masu aikin ceto sun haura tudun domin ceto waɗanda baraguzai suka danne yayin inda wasu ke amfani da tsanuka a ƙauyen da suka lalace. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar. Spoljaric ta kai ziyara birnin Idlib wanda yakin basasar Siriya ya daidaita ta kuma zanta da iyalan da suka rasa matsugunan ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su muna buƙatar mu koyi darussa daga abubuwan da suka faru a baya a cikin gaggawa ba wai a maimaita su nan gaba ba don tabbatar da cewa al'ummar siriya sun samu makoma mai kyau a nan gaba har ila yau rispol ta gana da membobin kungiyar waɗanda ake tsare da 'yan uwansu da kuma waɗanda suka rasa 'yan uwansu a gidan yarin sidnaya da sauran jami'ai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Zahra za ta karanto mana sauran labaran bayan an saurari rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana inda masu sharhi kan al'amuran diplomasiya a kasar da Nijar suka buƙaci sabon shugaban kasar Ghana da na Najeriya su yi amfani da damar halartar taron rantsar da sabon shugaban na Ghana da wakilan kasashen nan da suka fice daga ECOWAS musamman Ibrahim Traore na Burkina Faso don sasanta tsakanin bangarorin biyu. Kiran na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi kira da a ƙarfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin ƙasashen a nahiyar Afirka a wurin taron rantsar da sabon shugaban na Ghana John Dramani. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Even when we disagree, we must choose the path of peaceful dialogue and we do harm wannan na daga cikin bayanai masu muhimmanci da shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu kana maga kujerar kungiyar ecowas ya gabatar yayin taron rasar da zababben shugaban ghana john ramani mahama inda yake jaddada muhimmancin karfafa halaka tsakanin kasashen nahiyar afirka domin samun ci gaba ta fannoni da dama ciki har da tsaro da samar da sana'ar yi da dai sauransu yana mai cewa ko da ba mu amince da ra'ayin juna ba dole ne mu zabi hanyar tattaunawa ta salama ba za mu iya cutar da yan uwayenmu ba ko kuma mu kyale wani bako ya bata yan uwanmu in ji shi shugabannin kasashen afirka da dama ne suka halarci taron ciki har da shugaban sojojin burkina faso kaftin ibrahim tarware halartar tarware da wasu wakilai na kasashen da suka fice daga kungiyar ECOWAS irin su Mali da Niger ya nuna ci gaba da dangantaka da ke tsakanin kasashen da ke karkashin mulkin soja da kasar Ghana. Abinda wasu masharhanta ke gani ya kamata gwamnatin Ghana da Najeriya su hada karfi da karfe wajen ganin an samu maslaha kan rashin jituwa da ke tsakanin ECOWAS da waɗanda suke mulkin soja. Amma ko kafin hakan ya kamata kungiyar ECOWAS ta fahimci cewa yanzu siyasan duniya ya sake a don haka ya kamata ta dama da kowace kasa. In ji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar diflomasiya. Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya. Shi kuma sabon shugaban kasan Ghana ya kware kan lamarin diflomasiya da tsara tarfi da karfi a yi amfani da diflomasiya kan da za a shawo hakkulan wanda sojoji kasashe guda uku da don an bukace su. Ita kuma Russia ta hau kai wanga karkara. Ta shi kwanakin da zaka da eh, wasu kasashen na ce ma Faransa da sauran kasashe su kwashe sojojin su ta bayan bayan kudin da ta aikata wa wannan saboda shi lamarin siyasa lamarin tattalin arziki lamarin diplomasiya na duniya baki ɗaya na sakewa kuma ya kamata ita ecowas ta rage ta samu amfani abin da ke gudana cewa ba faransa da amurka kawai za a dafi bangon su bai zan china da russia za su amma mu kuma ya kamata mu samu haɗin kai mu san abin da muke ciki shi kuwa abbas mummuni mai sharhi ne kan harkar diplomasiya a jamhuriyar Nijar. cewa yayi wannan kira abu ne mai kyau amma zai yi wuya ƙasashen da suka suka fice daga ECOWAS su dawo amma kokar ya kamata a yi wajen karfafa alakar kungiyar ta AES na kasashe da ke mulkin soja da kuma ECOWAS. Tabbas musamman kasar Ghana wadda Jona Muhammad zai wakilta eh, tabbas tana iya taka rawa a zo a gani wajen hada kan IAS da ECOWAS. Yanzu in shi shugaba John Mahama sama wanda kowa sun hulɗa musamman ta aƙida eh, da gare shi kuma hulɗa ce aƙida ce ta hada 'yan ƙasan Afirka muna tsammanin cewa zai iya taka rawa a zo a gani da yake ma dai barkewa tsakanin ECOWAS da IAS kawan dai abu ne wanda an yanka rago ya tashi. Ina tsammanin IAS ta kafu sai dai kuma a gyara hulɗa ta zama zamantakewa tsakanin kasashen eh, IOS da ECOWAS don wurin kasashen. Ana tsammanin eh, haka din in yi nuna zai nuna ya wani abu zai samu tasiri wajen musamman waɗannan shugabannin kasashen na IOS. Duk da nasarorin da kungiyar ECOWAS ta cimma ana ganin ta fuskanci koma baya sosai musamman ta bangaren karfafa tsaro a wasu kasashen yankin da ma manufarta na amfani da kuɗi bai daya ta iko da dai sauransu. Fatar wasu al'umma shine ne. kokarin shawukan kan waɗannan kasashen da suka fice daga kungiyar zai iya taimaka a samu natija mai kyau hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana an gaishe ka hamza da wannan rahoto kuna tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga kashin labaran duniya na biyu koriya ta arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun pacific a daidai lokacin da shugaba kim jong-un ya sha alwashin kara faɗaɗa aikin kera makamin nukiliyar da yake yi koriya ta arewa ta bayyana na'urorin makamai masu yawa a bara ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango wanda za ta iya kai hari da su a makwabciyar ta koriya ta kudu da amurka sannan kuma akwai fargabar cewa karfin sojanta na iya karuwa yayin da take amfani da fasahohin rasha bayan da kasashen biyu suka zama abokan juna a yakin da rasha ke yi da ukraine kim ya sake nanata yunkurin kera nasa makaman nukiliyar ne don tunkarar barazanar da ƙasarsa take fuskanta amma bai ambaci amurka kai tsaye ba manazarta sun ce dalilin da ya sa ministan harkokin wajen china wani ya zaɓi kai ziyara jamhuriyar congo da najeriya da chad da namibia a afirka a wannan makon shine batun ma'adanai da man fetur da sake mayar da hankali kan gabar tekun atlantika da kuma tasirin da kasashen yammacin duniya suke yi a yankin sahel kubos banstadin wani editan shirin china global south project ya shaida murya amurka a cikin saƙon murya ta manhajar whatsapp cewa babban abin da ke tattare da hakan shine nuna wa duniya cewa china aminiya ce ga kowa da kowa ba ta nuna wariya ba ta nuna bambanci kamar yadda manyan kasashen yammacin duniya suke yi kamfanin dillancin labaran china jinwa ya bayar da rahoton cewa yayin ziyararsa ta farko a namibia a ranar litinin wang ya ce al'adar shekaru 35 na kai ziyara wanda a wannan shekarar ya fara da afirka ta nuna wa duniya cewa china ta kasance amintacciyar aminiyar Afirka kuma mafi goyon bayanta. zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu zai kai mu Najeriya. mai cewa an kashe mutane tara a wani rikici tsakanin 'yan kungiyoyin asiri a garin owo da ke jihar ondo harimin gwamnan jihar na musamman ya tabbatar da mutuwar mutum tara sannan ya ce tuni aka ɗau matakan tsaro a garin ga dai wakilin muryar amurka hassan umar tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto gare ka An kashe mutane tara a wani rikici a tsakanin 'yan kungiyar asiri a garin Owo a jihar Ondo. Wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo, Loki Aidatiwa, wanda ya fara bayanin rikicin 'yan kungiyar asirin ya tabbatar da mutuwar mutane tara a rikicin. Sunana Isa Umar, bai ba gwamna shawara abin da ya bangaren Hausa jihar Ondo. To abin da yake faruwa fada ne wanda ya kama na Curtis din nan ne To wato matsafa. To abin ya baro ne tun shekara kamar 16 da ta suka kauce. So ya taba kashe wani. To amma yana ta guje-guje yana kawo karshen abun don wajen niyya din na an zauna an yi sulhu idan an yi sulhu cewar komai ya wuce ya wuce sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna to wannan zaman da yi shi ne aka samu dama aka ji a kashe shi yaushe ne aka kashe shi shekaran ji a kashe shi wanda suka kashe shi din shi ko mutanensa su ma suka je shi wannan abun sai suka je gidan wancan sai suka tarar da baya nan sai suka kashe matarsa da ɗansa shi kuma yaushe shi kuma ji aka yi wannan da suka zo sai abin ya tashi ya zama fada suke bin mutane suna kashe junansu ne suna kashe kashe suna kashe suna kashe wani wannan suka kashe wannan har abin ma shafi wani tsohon youth leader namu na na APC to shi ne ake zargin shi dama yana cikin su ne ko baya cikin su to shi ma an kashe shi an kashe shi shi kuma yaushe aka kashe shi shi youth leader din a jiya sai ya so ya so kashe wani a chairman na NURTW na nan Junction sun kashe shi ma to kawo yanzu mutane nawa kuke da adadin waɗanda an ka kashe mutum tara kashe har wannan matan da yaran su tara kashe to a cikin kwanaki nawa a jiya mutum tara kashe to yaya batun dokar ta bacin da gwamnatin jihar Ondo ta kafa a tana nan tana kuma abun bai taɓa ba haka ma na ji ta bakin wani mazauni garin na owo sunana alhaji nuruddin abubakar sarkin hausawa owo to alhamdulillah mun gode allah abin ya zo da sauki dai yanzu ga shi dai ana zarganiya kadan-kadan dai ba wanda aka sama ba amma dai abin insha allah ya nafa da sauki matsayinka mazauni garin owo kaga gawar wanda aka kashe to gaskiya lokacin da wannan abubuwan da yake faruwa ba ga gawo wani ba amma sai dai wannan labarin irin ba ta kashin da aka yi a cikin garin. Duk abin da yake kasancewa ina ji. Gwamnatin jihar Ondo ta kafa dokar ta ɓaci, dokar tana aiki. Ke dama an ce seven to six. Na jiya dai kan kowa an mutum ba za ka taɓa ganin mutum ba daga bakin ƙarfe bakwai na dare. An buɗe makarantu da bankuna da kasuwanci. Makarantu dai suna nan an buɗe bankuna ma dai an buɗe sai dai kuma ka san shi shanin yau sai dai a hankali ba wata an ka saba ba sai dai a hankali. Akwai zirga-zirgar jami'an tsaro kamar 'yan sanda da soja. Akwai suna ɗan yawatawa a cikin garin. 'Yan sukurben na gani da kuma 'yan amateku. Dan an turo mataimakin gwamna Isa Umar hadimin na gwamnan jihar Ondo ya ce tuni gwamnatin jihar ta zuba jami'an tsaro. Gama sa jami'an tsaro ai da mu ba polis da matekun da sojojin da sun fito. Sai dai duk kokarin da ni don janta bakin rundunar 'yan sandan jihar Ondo ya ci tura. Na kira lambar kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo Wurgida Fumilayo Odunlami bata dauki waya ba har na hada wannan rahoton. Rikicin 'yan ƙungiyar asiri dai ya sha yin sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikatar wasu musamman a sashen kudancin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An gaida na mutan Tambuwal. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kasar ghana ta ci gaba da rike kambinta na jagora a fagen tsarin demokuraɗiyya a nahiyar afirka a yayin da aka rantsar da sabon zababben shugaban kasar john dramani mahama jama'a assalamu alaikum kamar dai yadda kuka ji a labarai da rahotanninmu jiya talata ne aka rantsar da john Ramani mahama a zaman sabon shugaban kasar ghana inda ya karbi mulki a hannun nana kofa addo wanda ya kammala wa'adi biyu na mulkinsa tsawon shekaru takwas mahama ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta ndc inda ya fafata da ɗan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban ƙasa mahamudu bawumiya a zaben kasar da dukkan al'ummomin duniya suka yaba da yadda aka gudanar da shi cikin lumana da kamanta gaskiya. To sai dai fa ba wannan ne karon farko da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa ba, kusan shi ne karo na uku. Na farkon shi ne sa da aka rantsar da shi a shekara ta 2012 domin karasa wa'adin mulkin shugaba John Atta Mills da yake yi wa mataimaki a lokacin wanda ya rasu yana kan mulki. sai na biyu kuma shine sa'ad da ya yi takara ya lashe zaɓe a wa'adinsa na farko a shekara ta 2012 zukatan magoya bayan ɓangaren adawa da a yanzu suka sami karɓe mulki ciki suke da farin ciki tare kuma da yakinin cewa al'amura za su sauya daga yanayin da suka kwashe tsawon shekaru takwas suna korafi a kai. Muhammad na na na NDC. mun wanga nasara yana gwada mutan gana sun amince da mu kuma sun dafka amana sun bamu mu mun yi la'akali mun juwa mun rike amana da gaskiya muka kokari gurgudun iyawanmu ba Allah za su kara amma muka butulce kamar na yan waye mu ya adawa mu suka yi da alama dukan da mu za mu sha ba nasu wayannan nasu ya yi gwamba gwamnatin na nado abin da suka yi tattalin arziki ya yi rauni ba ta wace cin rashawa cin hanci ga girman kai ba girmama mutane in abu ya zo mutane na kuwa ba saulara wa'in na baba kin san lokacin john muhammad ya yi mulki farko ba haka alin mutane zo kuwa ta ana dan ja ana saulara ko me ake fari ba ruwan ta tana kamar ita abin da take so ta yi take so ta yi yan jama'an da muke shugabancin sun suna kuwasawa game ga wani abu ya kamata mu saurare da kyakkyawan basira ko da za mu musu bayani ne mu yi bayani in kuma za mu gyara ne mu duba mu gyara yadda za a yi ko da ba samu yadda suke so ba ya zama ta muna gwada musu mun girmama su kuma abin da suke gwada damuwa su mu ma damuwa ne. To sai dai magoya bayan jam'iyyar NPP da suka sha kai a zaben duk da yake sun yi wa sabon shugaban addu'a da fatan alkhairi amma suna ganin cewa dukkan warja ce. sunana alhaji sadat tayo mulki ya kare annunmu ya koma ga bangaren his excellency john dramani mahama ina ji na farko dai mun mai fatan alheri allah ya jagorance shi ya sa ya yi yayi amma to mu a fahimtar mu a ganin mu ba gidan jiya za a koma ba gidan sakaran jiya za a koma saboda ya taba zuwa ya yi muka gani mun ga aikin an shi bai yi shi da kyau ba ghanaians suka sallame shi ya ji muka zo muka da mulki mu kuma afati ya ci mu sa an dawo an bashi mulki john mama dai kowa ya san shi sabida an ka duba tun da aka bashi ya zama presidential elect maganganun shi ba dadin ko akwai wurin da ya ce wai ghanaians ya kamata a yi addu'a a yi azumi sabida there's a very crucial time ahead or difficult times ahead so yadda yake maganganun shi nan kana gama no any alternatives ba mu sun excuses Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana da manazarta suke bayyana irin ɗimbin matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin kasar ta Ghana. A cikin jawabinsa bayan shan rantsuwa, Mahama ya yi alkawarin farfado da tattalin arziki. Su kuwa 'yan kasar sun bayyana fatar su ga sabuwar gwamnatin mai kamawa. Sunana Sheikh Muhammad Kamil Muhammad, Deputy National Imam, Jama'a, Ghana. Wala fatan mu ne abin da ya da ya yi fiye da haka nan yau. domin ai ganin abin da ya jiya ne aka masa ana so a kawo shi yau to muna roƙon Allah abin da ya jiyan yau ya fiya da wannan kama batun irin ilimin mu na yaran mu ya kamata sa'annan muna roƙon shi kuma cikin sarautar nan kuma ya suruka mu cikin sarautar nan kada bar mu saniyan ware suna na ciya safiya eh, alias no problem eh, daga madina zango kuma organizer ya tanye mata first ta yi hankuri ta tanye mata mata na gajiya mu kuma ke duka gari ba mace ba gari ok ci gaban mata dai ya bude mu samu bank bank ya yi yawa kuma tax tax tax na duka a rage a rage tax a cire wadansu kamar yi level da abubuwan duka a cire shi shi muke so dole kuma ya sauko muna kasa mun roke shi tsakani da Allah ya muna kokari dole mu ya zo kasa don da dole muke aiki shi zaben ni rabuwar dubai ya kai 4 years bayan sai dubai nigeria nake zuwa domin kai canjin dola ka sa kaya kwantena ka be ka dola ka zo kuma ka ruti dola shi ba ka samun komi mun roke shi tsakani da allah inda ya samu wuri ya wala ya yi hakuri sai kuma dola dola ya zo kasa ko ya zo ta mun gode. kamar yadda na ce abinda ghanaians kiwo mutanen ghana ke bukata a wurin shi shine wurin gyara tattalin arziki garin samar da matasa aiki yi da kuma batun kiwon lafiya da sauransu to kuma ni a matsayi na musulmi abinda kama ni kuma shine aikin hajji muna fata promises da ya yi ya cika game da aikin haji ya faɗi cewa idan ya samu mulki musulman ghana kowane mahajjata ya cire nauyin $1000 a kan kudi mahajjatan da da kasa ajiye cewa Eh, kamar ga fe ya reduce ya kushe. Masu fashin baki kan lamuran siyasa sun ce tsarin yadda aka gudanar da zaben na Ghana da yadda 'yan kasar suka bayyana ra'ayi da zaɓin su. Kazalika da yadda ɗan takarar jam'iyyar adawa ya galaba kan ɗan takarar jam'iyya mai mulki sun ƙara wa ƙasar ta Ghana daraja a idon duniya musamman a fagen tsarin demokuraɗiyya da suke cewa ta zama abar koyi ga sauran kasashe musamman na nahiyar afirka eh tun da muka so mu zaɓe cikin ƙasar nan ba taɓa yin irin wannan zaɓe ba domin za ka ga cewa in ka ɗauki faɗin gara duka ana ganin kamar nan ga jihan ga jam'iyya kaza ne nan ga jihan ga kuma jam'iyya kaza ne amma wannan za ka ga kamar irin nasarar ga da fatin ga suka yi ya haɗa ƙasan gana duka baki ɗaya jam'iyya ɗaya ta lashe zaben da kuma ka duba kujerun da suka samu a majalisa sun samu wurin kashi biyu bisa uku ta gane da ake ce ba tutet zaɓe na tara kenan ko takwas nan da aka yi daga shekara ana gyare-gyare ana gyare-gyare ka fanci magana ko tun lokacin da ake zuwa kada kuriya da takarda haka aka zo aka yi kati aka zo aka yi biometric aka zo aka yi kaza kaza sanabin alfahari ɗaya shine akwai kasashe da yawa suka suka koyi abin da muka yi nan musamman najeriya mun zamna da su shekara tara eh, da goma sha biyu suka zo suka dubi tsarin da muke yadda muke tafiyar da zaɓuɓɓukanmu yadda ake tafiya suka koya daga nan cikin waɗanda aka yi musu bita ina cikin wanda muka yi musu magana bayan haka shi kuma lokacin da aka ɗauki wani kwamishinan zaɓe na najeriya professor tahiru jeka ya zo nan ghana ya zo ma ya zo zamna da muka zamna muka yi magana kisa ya koyi abubuwa amma da ya je abin da ya koyan sai ya ƙara kuma muka je muka koya daga wuri in za ki lura da lokacin da aka soma jamhuriya ta najeriya jamhuriyar da ake ciki an yi zaɓe shekarar alif ɗari tara da tasa'in da tara an yi sau hudu jam'iyya ɗaya kuma ke lashe zaɓen shine pdp to shekara dubu biyu da goma sha biyu da suka zo nan muka zamna da su muka ce kaza kaza kaza kaza kamin shekara dubu biyu da goma sha biyar buhari ya yi nasara masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Hawawu Abdulkarim. Sai dadi balawai da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida na Sanyin na. Kafin mu naɗe tabar shirin namu ga Zahra ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. zababben shugaban amurka donald trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi kasa da mako biyu masu zuwa trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsaka mai wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a Tibet. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar. Ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su. koriya ta arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun pacific a daidai lokacin da shugaba kim jong-un ya sha alwashin kara fadada aikin kera makamin nukiliyar da yake yi da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana idan mai duka ya amince ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu kam a madadin zahara aminu fage da ta karanta mana labarai sai dadi balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci aisha mu'azu ce take muku fatar kowane lafiya masu